This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 17 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz rundunar tsaron Najeriya ta tabbatar da kawo mutane da dama bayan wani kisan gilla da aka yi wasu manyan hafsoshin soja hudu da dakarun soja goma sha biyu a yankin Naji Delta. rundunar sojan nijar mai mulkin kasar ta soke yarjejeniyar soja da ta bai wa jami'an soja da farar hula a ma'aikatar tsaron amurka damar shiga kasar ta haka kuma za a ji cewa a yau lahadi kungiyar tarayyar turai ta ba da sanarwar baya da tallafin dala biliyan takwas ga kasar masar mai fama da matsalar tattalin arziki kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar mulkin sojan jamhuriyar nijar sun bada da sanarwar katse hulɗar ayyukan soja da ƙasar amurka jamhuriyar nijar ta tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan amurka a ƙasar ta nijar a shekarar 2012 daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Suleiman Barma zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a jamhuriyar Nijar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Hedikwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da kama mutane da dama bayan wani kisan gilla da aka yi wasu manyan hafsoshin soja hudu da dakarun soja goma sha biyu a yankin karamar hukumar Bamadi da ke yankin Naji Delta. Kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa sojojin Najeriya sun yi wa yankin ƙawanya inda al'ummomin yankin suka fara ƙaura. Mai magana da yawon hedikwatar tsaron Najeriya Janar Tukur Gusau yayi wa wakilinmu na yankin najeriya talami Abubakar karin bayani. akwai wasu al'ummomi guda biyu okoma da kuma okolaba na wannan karamar hukuma ta bomadi suna rikici a tsakanin su a sakamakon haka suka je domin su aiwatar da zaman lafiya a wurin sai kuma wannan al'umma suka fada musu bisa ga wannan aka ƙara jami'an tsaro domin su je su kai musu ɗauki duk da haka wannan al'umma suka sake fada musu suka kakkashe wasu daga cikinsu a cikin waɗanda muka rasa akwai shi kwamanda na bataliya ɗin mai mukamin laftana kanal da major guda biyu da kuma kaftin ɗaya da sojoji guda goma sha biyu so kana magana mutum guda goma sha shida kenan wayanda suka rasu a cikin wannan hatsaniya a tuni dai shugaban soja na sama da ruwa da kasa wato janar christopher gwabin musa ya ba da umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su haka kuma rundunar sojan najeriya dai ta ce ta kama mutane da dama da suke da hannu dumu-dumu wajen wannan kisan gilla da haka kuma na tuntuɓi wani makwabci inda lamarin ya faru musa heri a gali villagers who are calling us over the matter that, that was the, what the soldiers reported wasn't what happened that was what they are saying yana cewa ne mun wayi gari a baya-bayan nan inda bayanai suka nuna cewa wasu daga wari sun kira ni inda suka ce sojoji da dama sun zo sun tarwatsa musu gidajensu kuma dalilin da ya sa kenan mutane suka gudu suka bar muhallansu a ƙauyukan da lamarin ya faru lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria to allah ya kyauta a gaida lamido abubakar rundunar sojan nijar mai mulkin kasar ta soke yarjejeniyar soja da ta bai wa jami'an soja da farar hula ma'aikatar tsaron amurka damar shiga kasar ta kamar yadda kakakin mulkin sojan kasar kanar ahmad abdulrahman ya bayyana a ranar asabar matakin wanda zai fara aiki nan take ya biyo bayan ziyarar da jami'an amurka suka kai a wannan makon karkashin jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka molifi tare da janar michael langley kwamandan rundunar sojan amurka afirka Abdurrahman wanda ke magana ta gidan talabijin na ƙasar Nijar ya ce tawaga Amurka ba ta bi ƙa'idojin diflomasiyya ba, kuma ba a sanar da Nijar game da kunshin tawagar ba da ranar da za ta isa ko kuma ajandar da za a bi. Ya ƙara da cewa tattaunawar ta shafi sauyin mulkin soja a Nijar a halin yanzu da haɗin gwiwar soja tsakanin ƙasashen biyu da kuma zaɓin abokan hulɗa da Nijar ke yi a yaƙin da ake da mayaƙa da ke alaƙa da alƙa'ida da ƙungiyar ISIS. Muna ɗauke da ƙarin bayani nan tafi. nan ba da jimawa Sarfilu zai sake dama da ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin mulkin sojan Nijar sun ba da sanarwar katse hudar ayyukan soji da ƙasa Amurka sakamakon abin da suka kira rashin dacewar yarjejeniya da bukatun ƙasar mai fama da matsalolin tsaro. Suna masu kwatanta hudar da da wacce aka kulla kan turbar da ta saba wa ka'ida wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani le gouvernement du niger prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple sanarwar da kakakin majalisar cnsp kanal abdurrahman amadu ya gabatar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya asabar na cewa jamhuriyar niger ta tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan amurka a ƙasar ta niger a shekarar 2012 cikin wani yanayi mai kama da tilashi ba don ya so ba haka kuma rashin samun wata gudunmuwar da ta dace ce daga Amurka a yunkurin murkushe matsalolin tsaron da ke sanadin rasa rayukan sojoji da al'ummar Nijar ya sa majalisar CNSP da gwamnatin rikon kwarya suka umarci dakarun nan dubu ɗaya da ɗari da Amurka ta girke a sansanoni daban-daban su fice daga wannan ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba a cewar wannan sanarwa. Wannan sabon al'amari na zuwa ne a washe garin ran gadin da wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a niger a ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi inda suka tantauna da firaminista ali lamin zain da wasu makarraban gwamnatinsa dangane da shirin mayar da nijar farkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 ko da yake yunkurin ganawar amurka da janar abdurrahman tani ya citila lamarin da ke fayyace alamun an yi watsewar baran-baran a zaman da ya hada jami'an kasashen biyu a wani bangare na wannan sanarwa hukumomin na nijar sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira muguwar halayyar da sakatariya molifi ta nuna a yayin ziyarar ta ranakun talata laraba da alhamis din da suka gabata hulɗa a tsakanin nijar da kasashen rasha da iran na daga cikin batutuwan da sanarwar ta hukumomin mulkin sojan nijar ta taɓo suna masu kare matsayin kasar da suka ce tana da 'yancin zaɓin ƙawayen da suka dace da manufofinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta ƙasar amurka wacce ta yi allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin 2023 ta dakatar da baiwa nijar tallafin da ta saba bayarwa a fannoni da dama ciki har da fannin tsaro haka kuma ta sha yin hannunka mai sanda kan dukkan wani yunkurin kulla mu'amala da kasashe irin su rasha masu amfani da sojan haya a matsayin hanyar kula da sha'anin tsaro Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule da wannan rahoton yanzu kuma ga Sarfil ya da mana da karashin labaran duniyar. Ana sa ran ci gaba da tattaunawa ta wuta a yakin Isra'ila da Hamas a yau Lahadi a cewar wasu jami'an Masar guda biyu da suka zanta da kamfanin dallancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin a sake sunansu. su. Hamas ta bayo masu shiga tsakani wani sabon shiri mai matakai uku wanda zai kawo karshen faɗan. Isra'ila ta aika da masu shiga tsakani zuwa katar domin gudanar da sabuwar tattaunawar. Ana ci gaba da yin kashedi game da harin soji da Isra'ila ke shirin kaiwa kan Rafa da ke kudancin Gaza, inda fiye da rabin al'ummar yankin ke samun mafaka. Kuma dubin dubatan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin Tel Aviv domin nuna adawa da gwamnati. A yau Lahadi kungiyar tarayyar Turai ta bada sanarwar bayar da tallafin dala biliyan takwas ga kasar Masar mai fama da matsalar kuɗi a cikin fargaban matsin tattalin arziki da tashe-tashen hankula da rikice-rikicen da ake fama da su a ƙasashe makwabta na iya haddasa ƙarin bakin haure zuwa gaɓar tekun Turai. An shirya sanya hannu kan yarjejeniyar ne yayin wata ziyara da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban kasashen belgium da italiya da austria da cyprus da kuma girka suka kai a cewar jami'an masar kunshin ya hada da tallafin lamani a cikin shekaru uku masu zuwa ga ƙasa mafi yawan al'umma a ƙasashen larabawa a cewar tawagar tarayyar turai a birnin alkahira a cewar takada ta fito daga wato tawagar eu a ƙasar masar bangarorin biyu sun inganta haɗin su zuwa matakin shiryawa da cikakken haɗin gwiwa wanda ke ba damar faɗaɗa haɗin gwiwar masar da eu a fannoni daban-daban na tattalin arziki da ma waɗanda ba na tattalin arziki ba wani harin da ake kyauta zaton 'yan tawayen hutu na yemen ne ya haddasa wata fashewa a kusa da wani jirgin ruwa a mashigin tekun erin mai yiwuwa shine harin da suka kai na baya-bayan nan kan jigilar kayayyaki ta hanyar ruwa mai mahimmanci da ke kaiwa ga tekun bahar maliya cibiyar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta rundunar sojan birtaniya ta ce fashewar ta faru ne da sanyin safiyar yau lahadi a daidai lokacin jirgin ya wuce edin tashar jiragen ruwa a kudancin yemen 'yan tawayen hutu sun kai hare-haren wuce gona da iri da makamai masu linzami a yankin lamarin da ya ka cikas ga jigilar makamashi da dakon kaya ta tekun edin 'yan tawayen ba su ɗauki alhakin kai harin nan ba ko da yake yakan ɗau hutu 'yan sa'o'i kafin su amince da kai harin labaran duniya kuwa saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 na safe da minti 12 yanzu kuma ga shirinmu na gaba ba ba gudu ba ja baya damina da ruwa Jama'a masu sauraro barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida shirin da ke kara haska fitila kan muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon mako a kasashen Afirka. Muna tare da wasu sanannun 'yan jarida da suka hada da Abdulrasak Ibrahima na gidan rediyon Alternative FM da Zakari Adamu na rediyo da talabijin Kanal Turwa Niger. Malamai barka ku da zuwa. Barka Labari na farko da za mu fashin baki kansa shine ziyarar kwanaki uku da tawagar wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a Nijar. tawagar wace ta kunshi mataimakiyar sakataren gwamnatin amurka mai kula da harkokin afirka molishi da takwaranta na harkokin tsaro da kwamandan rundunar tsaro ta africom ta tantauna da ministan rikon kwarya lamin zen game da inda aka kwana dangane da tafiyar da lamuran mulkin rikon kwarya da batun shirin mayar da nijar farkin demokaradiyya watanni takwas bayan juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba muhammad bazoum sai dai da alama ran gadin ya bar baya da kura ganin yadda tawagar ta koma gida ba tare da samun ganawa da janar abdurrahman tani ba malam razak wacce irin fassara za a yi wa wannan al'amari a jaridance na ɗaya dai ana iya shi bai gana da su ne ba duba da yadda masu goya mai baya suna da da jin wasu ƙasashe na ƙetare suna ganin idan ya kusanci amurka tamkar ya yi amaya lashe ne tun da ya ce za a yi sabon kawance da sabbin kasashen duniya to yanzu abin mamaki kuma shine wannan zuwar ba wata sanarwa a hukumance da ta hito ta rashin ganin su da kuma ba sanarwa hukumance ta to ta me yasa bai gane da su ba mu shine abin da dauka mun hankali ya kamata a yi hito hada ma yan kasa me sun kaso tambaya me yasa bai tarbe su ba ko me zai biyo baya kana ganin kamar rashin ganawar nan da shi cani watakila zai iya shafar makomar hulɗar kasashen biyu eto eh yana iya taba saboda ni a matsayina dan afirka yana ganin cewa mu ba cikin al'adunmu ne ba idan mun ga bako mai da shi ko kore mutum murye ba za mu dawowa ba ai ko korar faransa ya ɗaya daga cikin a ganin kamar kuskure ne an kai baka kora ka ruhi amma kana iya kora ka ce wani zo a farko can mun yi aiki a jahilance yanzu ga hanyoyi da za mu yi ni ka samu kai ka samu sai a gyara jejeniyar ni a tuwani na yaka an tsira zakari kai ya kake kallon wannan batu na ziyarar nan da kuma irin abubuwan da suka biyo baya eh ita kasan ita kasar america idan za a diba tun lokacin da aka yi juyin mulki kawo yanzu tana bin abubuwan da ke faruwa a Nijar ne eh, cikin yanayi na taka tsantsan. Lalle sun hito sun nuna rashin jin daɗi da wannan juyin mulkin da aka yi kuma suke buƙatar lalle a gaggauta maido da ƙasar akan tafarki na demokradiyya. Abin da ya kai su ma da ɗaukar matakai na yanke dukkan wa'insu tallafi da suke ba ƙasar ta Nijar. Sannan kuma idan aka diba kawo yanzu babu wani ya tsama tsakanin sojojin da ke mulki a Nijar da kuma ƙasar ta Amerika tun da kawo yanzu ai akwai sojojin da ƙasar ta Amerika amurka kusan dubu da ɗari da ke shibge a nan nijar ko da yake kawo yanzu ba a bayyana wata sanarwa ba na cewa ga dalilin da ya sa shi shugaban ƙasar ya ƙi ganawa da ita wannan tabagar tana yiwa wannan ganawa da aka yi da firayim minista da kuma sauran makarabar da gwamnatin zai wadatar su isar da saƙon zuwa ga shi shugaban kasa abin da ke tafe da su. a kaɗa a suna a nan babu ban ya jarida. kan wakilcin gaskiya ne so eh, madalla mun sake dawa a shirin dandalin 'yan jarida daga nan sashen hausa na muryar amurka Malam Abdulrazak batu na biyu da ke ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a a wannan mako a nan Nijar shine matakin hanawa shugabar tawagar cape Sahel wadda cibiya ce ta kasashen eh, turai wadda ke baiwa jami'an tsaron Nijar horo kan eh, dubaru da suka shafi eh, yaƙi da ta'addanci. Ya kake ganin wannan mataki na hanawa ita madam Karja dominic eh, eh, fita daga kasar ta nijar bayan da gwamnatin mulkin sojan nijar ta ce ai ta gano wasu makamai da aka ɓoye su a wani gida a unguwar francophonie ta birnin yamai kaga wannan batu abu ne wanda akwai tambaya da yawa da shi watakila su hukumomi wannan na majalisar eh, ceton kasar sun ga cewa duba da zargin da sun ka a baya ya ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa ko suna bincike ba su bata dama ta yi ba tunda har yanzu akwai tambaya inda gidan da aka ce aka ga wannan makamai me ake asasa ko kuma suna ganin idan ta tafi yanzu ba sun ce ta kulla musu a can baya ba amma ana barin halar ai kurin kumya ai wakilan jamus sun zo kuma a nan nijar domin sabunta hulɗar su da ƙasar nijar ko ba dan cewa ita wannan bar sunan almanya take nan ba da sunan tare turai na take ya kamata ta to a matsayin ita wannan jamus sato ta nemi alfarma na ameda yauwa da nijar to ko saboda na alaka ya kamata nan ta a bar ta je ta yi ta to kuma ta ji gaba da zamana na ɗari ba kama ta za a yi ba kun ba aiki za a bata ba ni ina gani jagorori wannan eh, na to su bari ta je allah shi in jikin aka yan samu sakamakon binciken ana iya yadda sanarwa ce to ga abin da ake zargi ya tabbata zakari kana ganin matakin hana wannan mata ta ikaf sahel eh, fita daga niger abu ne da ya dace ni abin da ma ke kara daure min kai shine su kansu hukumomin da ke mulki a niger a yau idan abu ya faru sai tsaya suna ta jan kafa ba a hitowa a wa 'yan kasa bayani dalla-dalla akan me yasa suke ɗaukar irin irin wayannan matakan misali makaman da aka ce an kama na ita wannan kungiyar ta sahel ba bayan kama inda makaman illa banda rahoton da aka gani an yi an tsara na a talabijin na ƙasa wanda a cikin wannan rahoton ne aka yi dukkan wa'insu bayanai su haka su gwamnatin bata hito ta yi wani sanarwa ba a hukumancin cewa makamman nan ga inda suka hito ga yadda aka a kama su ga shi kaga har yanzu su ma su hito suka yi bayani akan dalilin da ya sa su ɗauki matakin hana ta fita daga ƙasar ta Nijar ba. Nake ganin da yake yanzu an ɗauko wata sabon tahiya na neman a daidaita kuma a ƙara kurɗa da sauran ƙasashe na duniya musamman kamar eh, ƙasar ta jamus ya kamata su rika taka tsantsan akan irin matakan da za su rika ɗauka kada a je wajen gyaran gira kuma a rasa ido tunda ana neman ne a sasanta da ƙasashen duniya. ba shi sauyin ɗan Yauwa to mun sake dawowa a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida. Labari na gaba shine wani abin da za a iya kiransa abin albishir domin alkalman kididdiga a rahoton da hukumar majalisar ɗinkin duniya ta UNDP ko kuma da ta fitar na nunin cewa Nijar ita ce ƙasa ta 189 daga cikin ƙasashe 193 wato ta shige gaban kasashe irin su jamhuriyar afirka ta tsakiya da sudan ta kudu da kuma somalia wanda kuma ana ganin kamar uh, an samu ci gaba sosai a bisa la'akari da yadda aka shafa shekaru da dama kasar kusan al'adance ita ce dai ta kuta daga ita sai kura idan aka fitar da waɗannan alkalma shin abdulrazak yaya wannan labari ka ji shi kai shi wannan miza na awo industry deployment wanda aka auna matakin gaban kasashe abu ne wanda bisa kamfani uku aka auna shi tsawon rayuwa lafiya da kuma sakamakon cigaba da ake samu a cikin kasar nan duk wannan guda uku idan ka jera su abubuwa ne wanda ya kamata a ce shugabanni sun kan mulki tunda mulkin siyasa ne demokradiyya ne an kai ba su yi ma 'yan kasar adalci ba sun kai su wannan matsayi abu ne wanda ya kamata a ce sun yi ya huce mu haka ni na yi mamaki da an ka ce mun kai mataki mun kore amma in ka diba ai fin da ake ɗauka mu Nijar ba wai da kasashe da an zano mu wuce su tun yaushe har wanda ba tsammani idan ka diba cikin rayuwa har da ma'aunin na kirki ne a gai ko ku ana auna shi yadda ya kamata bisa adalci mu wuce can ni ina mamaki in ka ɗibi yadda muke rayuwa wallahi malam sule in ka dibi rayuwar talakan nijar da wata ƙasa makwabciyar mu cikin wasu kasashe na makwabtan mu wallahi kana san kana san cewa talakan Niger yana rayuwa hife da su yana jin daɗi yana jin daɗi da su amma ni ina maki a cewa an kama na matsayi to ya kamata a yi mana adalci idan baɗi za a auna auna musu kan matakin da ya dace da mu ni tun tashi tun yana da wayo kun shiga yance talakan Nijar yana rayuwa ne ko ya dogaro ga ini akan dola daya ta Amurka to kuma har yanzu haka ne Kinan ba ta ce kuma har yanzu ne baya ko kuma abin bi wasu kasashe can na wanda kullu ana yaki cikin su mun kuma nan kuma kaka cikin zaman laya muke bancin ta'addanci da ya riske mu yan shekaru ga na baya baya zakari eh, wai a yau um, wace gwamnatin kake ganin ya kamata za a iya baiwa ko kuma dorawa alhakin ci gaban nan da aka samu tsakanin hambarariyar gwamnati Eh, ta muhammad bazum da kuma eh, sojojin da ke mulki a halin yanzu to wannan rahoton tun da na shekara ta 2023 ne ita wannan hukumar ta wallafa kenan sai a ce wato sun yi amfani da ayyukan da aka gudanar ne a wannan shekara kuma da aka diba eh, ayyuka ne da ya gudana a lokacin mulki na 'yan siyasa kuma ce na dimokuraɗiyya wannan mataki gaskiya ga ɗan nijar ya ce abu ne na farin ciki amma abin kira a nan shine yana da kyau su kansu shugabanni su ƙara ƙoƙari na ganin cewa an wuce wannan matakin da ake ba Nijar kowace shekara kaga cikin wannan sakamakon da aka bada an ce duka duka kasashe eh, uku ne kasar ta Nijar ta tserewa daga cikin kasashe ɗari har da da uku. uwa na jarida ba gudu ba ja da baya a sarki tsayayya barka mu da dawa cikin shirin dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Um, Malam Razak bari mu magana akan eh, yanayin rayuwa ko kuma tsadar rayuwa a wannan lokaci na azumin Ramadan irin su karancin eh, matsalar wutar lantarki da kuma yadda farashin ababen masarufi ya yi tashin gauran zabe. Makonni kaɗan bayan da kungiyar sai dawo ta cirewa kasar takunkumin da aka kakaba mata na wata da watanni sakamakon juyin mulki. Rayuwa ta talaka yanzu cikin wannan yanayi na azumi akwai rashin wuta isassa ba a samun wuta isassa yawa rashin wani wutar lantarki kuma ya shafi rashin samun bututun ruwan da ke ba mutane ruwa suna shi ma da an ce ba wuta akwai matsalar ruwa dukkan wannan ya zo iske talaka Nijar a cikin wannan yanayi na azumi kaga abu ne na ban tausayi na rayuwa ni wallahi in ni ina da matsayi a cikin wannan gwamnati sai dai ku ji an ce na aika jirgi an so shinkawa ko abinci wadatacce a zo a saida mutane a nan saboda su wannan 'yan kasuwa su ji kunya abin da suka yi ba su dace ba ba ta yiwuwa a roƙe ku a ce ku rage kuma har yanzu ku a ci gaba da cuta mutane. Mm, wasu 'yan kasuwar na kwatanta kamar farashin da aka saka ba zai yiwu su su saida ba idan suka sayar kuma za su yi asara ne maimakon ma su riba. ministan da mai harkar kasuwanci haɗa musu yadda suka so shinkafa suka ta na yadda ta tashi gare su ya ce duk rukun sun ɗauko daga can lome zuwa nan bai wuce tashi shika goma sha ɗaya ko shika goma da rabi. dan ka ƙara jika biyu ko jika wani abu shine zama matsala kuma su ko kayan da aka sa musu da aka bibiyar su daga can a taso zuwa nan ai ya kamata ya gode musu kuma cikin wanga hali ma in baka tausa to me za ku yi wai wasu ma imani ma boye shinkafa masu na jiya ni in ya gwamnati ma ta to ku kawo na sayi sai in sai da mutane a zakare gaskiya azumin shekarar bana sai a ce sai hamdala ga kuɗin babu su sannan kuma ga kayayyakin cikin kasuwa sai tsada misali dai kamar zancen da abdulrazak ya ɗauko na harkar shinkafar nan wacce ita ce ta ɗaukar hankalin al'umma a wannan ƙasar ta nijar duk da cewa gwamnati ta ce ta tsayar da farashin a tsayar da buhun shinkafar a akan shika sha uku da rabi a nan yamai sauran jihohin kuma eh, farashin tana iya sauyawa amma kaga duk da haka 'yan kasuwa sun ki mutunta wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka har ya kai ga gwamnatin ta fara amfani da ƙarfi tana sa jami'an tsaro suna zuwa cikin shaguna ana fito da shinkafar ana ana ta kamar yadda ita gwamnati tsaye da farashi amma waɗansu 'yan ƙananan 'yan kasuwar sun kwatanta cewa dukkan laifin an baro shi ne tun daga baya misali manyan 'yan kasuwa wanda ke shigo da shinkafar a nan nijar wanda ake cewa su ne ke da aka ba su izinin shigo da wannan shinkafar daga can ne matsalar ta taso tunda su suna iya cewa su saida ma kananan 'yan kasuwar akan shika goma sha uku da rabi ka ɗauke ta ka kai a shagonka tana ka hanyar kai ta tashi jika sha hudu da rabi ko kuma jika sha biyar nan ne matsalar take kenan tun daga can ne ya kamata a ce gwamnatin ta yi gyara kafin a zo a nan ƙasa su kananan 'yan kasuwar Eh, su saida kamar yadda ita gwamnatin ta bukata shi dan kasuwa bai yiwa ne ya ce kasuwanci kuma ya waɗi dole ne yan sun kasi kuma dole sai sun nemi riba akan akan talaka kenan duk ayi kare akan su masu kananan karfi cewa da talaka akan shi ne wannan harkar tsadar rayuwar zata ta kare kenan dole ne gwamnatin sai ta kama jikinta waɗansu kayayyakin da ta san ana buƙatar su a Nijar tana da hali na ta yi da su kuma ta shigo da su a saida wa talaka a cikin farashi mai rahusa maimakon ana ta biyan kananan 'yan kasuwa ana rufe musu shagogi kuma ana kwashe musu shinkafa ana saidawa wannan kuma an dauko wata hanya ce na ƙara na karya na karya musu tattalin arziki ana cikin wani hali kuma a kara a sa cikin wani hali kaga abun bai yi ba ya kamata a tsaya a zauna a yi nazari kan a ɗauke irin iren matakan ga su 'yan kasuwar. to madalla masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tattauna tare da wasu gogaggun 'yan jarida daga nan jamhuriyar nijar waɗanda suka haɗa da abdulrazak ibrahima na gidan rediyon alternative fm birnin yamai da zakari adamu na gidan rediyo da talabijin kanal turwa niger da ke birnin yamai a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni sule mummuni barma da na jagoranci shirin ke ce da ku allah ba mu alfairinsa salamu alaikum to madalla har ila yau dai a gaida sulamu barma kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice To a takaice kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da kama mutane da dama bayan wani kisan gilla da aka yi wasu manyan hafsoshin soja hudu da dakarun soja goma sha biyu a yankin karamar hukumar Bamari da ke yankin Naji Delta. Kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa sojojin Najeriya sun yi wa yankin ƙawanya inda al'ummin yankin suka fara ƙaura. rundunar sojan nijar mai mulkin kasar ta soke yarjejeniyar soji da ta bai wa jami'an soja da farar hula na ma'aikatar tsaron amurka dama shiga kasar ta kamar yadda kakakin mulkin sojan kasar kanar ahmadu abdulrahman ya bayyana ranar asabar matakin wanda zai fara aiki nan take ya biyo bayan ziyarar jami'an amurka suka kai a wannan mako karkashin jagorancin mataimakin sakataren harkokin wajen amurka malifi tare da janar wato Michael Langley, kwamandan rundunar sojan Amurka a Afirka. Ana sa ran ci gaba da tattauna tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas a yau wato a Katar a yau Lahadi a cewa wasu jami'an kasar Masar biyu da suka zanta da kamfanin lancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin a sa kai sunansu. Hamas ta baiwa masu shiga tsakani wani sabon shiri mai matakai uku wanda zai ka ƙarshen faɗan. Isra'ila ta aika da masu shiga tsakani zuwa Qatar domin a gudanar da sabuwar tattaunawar. A yau Lahadi, kungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar bayar da tallafin dala biliyan takwas ga ƙasar Masar mai fama da matsalar kuɗi a cikin fargaban matsin tattalin arziki da tashashen hankula da rikice-rikicen da ake fama da su a ƙasashe makwabta wanda ake tunanin zai iya haddasa ƙarin bakin haure zuwa gaɓar tekun Turai. An shirya sanya hannu kan yarjejeniyar ne yayin wata ziyarar shugabar hukumar tarayyar Turai ta kai a wato da na kasashen belgium da ita'ila suka kai masar to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da niger za mu sake dawo da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kan a madadin sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma fiona wa mai da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu justin daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum